Jose Mourinho manajan kungiyar Chelsea ya yi tur da 'yan wasansa kan rashin yin abin kirki da yin kurakurai a wasansa da suka buga da kungiyar FC Porto inda Chelsea ta sha kashi da ci bi da ɗaya. Kungiyar da ta shiga gasar wasannin Champions League na wannan kakar wasan da kafar hagu a lokacin da ta sha kashi a Portugal. Andre shine ya bai wa masu karɓar bakin ƙwallon farko kafin William ya jefa ta biyu. bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ne da taimakon maikon fc Porto ta zama zakaran wasan manajan Chelsea Huze ya ce, "Ina tunanin wannan wasa ne mai kyau da kuma manyan kurakurai biyu. Wani lokaci za ka yi irin wannan kuskure ba tare da samun illarsa ba, amma wannan karan mun ga illarsu ya faɗi haka ne a lokacin da yake magana da manema labarai. Ya ci gaba da cewa mun ƙara samun irin wannan kuskuren lokacin da ƙwallon ta da ki ƙarfar raga. Bayan haka kuma 'yan wasan sun ɗauki ƙaddara suka ci gaba da wasansu ba tare da hakan ya dame su ba. 'Yan wasan FC Porto suna da kyau da kuma ƙwazo.